ni ban da kowa sai ke ban da yan uwa sai ke ki hakuri please ya ci gaba da watso kalamai still be cikin nutsuwa don hankalinsa bai gama dawowa gare sa ba almawqri'a ta ji haushin sa ya rufe ta wato ma bai san me ya mata ba abdul jalal ya rinka bata guri, ya san ya bata wahala kuma ya san me take makuka amma yayi sisi, saboda kar ya nuna ya sani in zai kawo hannu anjima ta ci zafi suke mata dan shi bai koshi ba yanzu ma dan ba hali ne da sai karasa ta ta masa wasanni amma ya barta ta huta abinka da ɗan namiji tuni ya rinka ta ta hakura ya dauke ta yin fitore din bedroom da ita tare suka yi wanka saboda bata da yadda za ta yi da Abdul Jalal agun wanka ma sai da ya rinka latsa ta ta ma tana hana shi amma sai da yayi har ya sake kawowa amma ba bai koshi ba ya riga ya san in har yana ganin ta sha'awarsa ba za ta taɓa kwanciya ba bayan sun gama wankan tsarki da na sabulu suka ɗauro alwala suka fito ya sa mata jallabiyarsa doguwa har ƙasa ta mata yawa sosai da ita a jikinta suka yi sallar la'asar domin lokacin ana neman karfe shida da minti talatin suna zaune nan suna istighfari har aka kira magariba ya tashi ya ja ta jami'i suka yi suka idar ya juyo ya zuba mata ido bai san me yasa ba ko kusa baya sa wa ransa haram yake tabawa akan yarinyar haka kawai zuciyarsa ke bashi tabbacin halak malaka yake tabawa a jikinta amma ya rasa dalilin da yasa zuciyarsa ke zaluntarsa akan hakan duk duniya babu abin da yafi tsana kamar zina yau ne ne ke kusantar aikata zina ya faɗa a ransa sai kuma ya ce wallahi ni ba zan taɓa zama makusancin wannan babban laifi ba da musulunci ke fushi da mai yinsa ba ya kuma faɗa a ransa sai kuma ya saki murmushi bai san murmushin ko na me ba ya kure almukuri a da ido wanda kanta ke kasa tana masa tana wasa da kyawawan yatsun hannunta yace nagode nagode nagode daɗinki da kika bani na samu na kawo har na dawo nutsuwata almukuri'a ta ɗago ta kalle shi kallo ɗaya, sai ta sauke idanuwanta ƙasa. tana mai tunano yadda ya rinka mata iface iface da kuma hawayen kukan da ya rinka yi da zai kawo da kuma bayan ya kawo Allah ya kyauta da iskanci ta faɗa a ranta don abubuwan nasa babba ne Girman gabansa ya gaza bararanta, Ranar nan yace za su kwana, amma ba dan almuguri a taso ba. Zuciyarta na cike da zulumin kar a gaba kar a gaba a ganta ba a gidan aikin ta Abdul ya ce ba wanda zai duba. Da daddare da kansa ya je ya siyo mata abinci shi kuma yadda shi kuma ya dama chocolate Costa ya sha. Akwai komai na amfani a side din. ita kuma almukuri'a ta ci abubuwan ta na daɗi ta koshi shi dai gogon yana kallon ta shi bai iya cin abincin waje yanzu in har ba nata ba kyamar ma kyamar ma abincin yake ji in dai ba ita ta dafa ba ta ce kuma za ta dafa masa abin da zai ci ya ce a'a karfe goma na dare almukuri'a ta riga shi kwanciya tun a falo ta fara bacci ya ɗauke ta ya kai ta bedroom ɗinsa ya lallube ta ita kuma ita kuma kasa sarkin soyayyar bacci ta ci gaba da baccinta domin a gajiye take da gajiyar da ya tara mata ɗazu Daɗin daɗawa kuma tana kaunar bacci daman ita ɗin tun tana son bacci tana ɗaya daga cikin masoyan bacci amma duk da haka baccin bai hana ta ibadar ubangijinta gogon kuwa ya rinka aiki a system ɗinsa a falo yana yi yana shan kwafi sai wuraren karfe biyu ya rode ya rufe system ɗinsa ya sa ta caji ya nufi bedroom ɗinsa yana mai jin abubuwan na tashi har ya kago ya karasa ya hauta da matsa ya shashafa ta kamar yadda ya gama shafe system ɗinsa yana shiga ɗakin ya ganda kan dadduma tana sallallabi tana sallolin nafila tun karfe goma ta tashi ta fara nafilfilin da ta ga bata gan shi ba ta zata ma a falon zai kwana ya batta a ɗakin ita ɗaya ta kwana ko ɗayan ɗakin zai kwana kasancewar ɗakuna kusan shida ne a kasan bata san aiki bane ya rike shi tsayawa yana kallanta tana ta nafilfilo ba haske sosai a ɗakin sai dai hasken lab ya fi karfin 19 Minit yana tsaye yana kallanta tana nafila kana ya yana mai jin tarin ƙara jin shiga ransa saboda tana da ibada san bai taɓa ce mata ta je ta yi sallah ba a zaman shi da ita hasali ma ita ke riga shi miƙewa in aka kira sallah akasin saude da sai ya yi ya yi da ita akan sallah har ya gaji wanka yayi da ruwan ɗumi sosai ya ɗan lallaɓa. Kayan tsaka ne ya fito ya ɗauro alwala ya dawo bedroom ɗin kusa da ita shi ma ya tada sallar nafilar ba su suka kwanta ba sai da suka yi asbahi har alfijir ya fara bayyana ya riga ta hayewa kan gado ita nan kan kafet ta bi ta kwanta yana jiran ya ga ta biyo ta hayo kan gadon ya ga ta kwanta akan kafet sakowa ya kasan shi ma ya kwanta akan kafet ɗin saboda ya san ko ya mata magana ba dawowa bed za ta yi ba matsawa ta yi ganin ya zo ya bi ya mammatse ta kamar wani tsohon kwarto ya biya ninnike ta ta matsa ya kuma binta kawai ta ji ya sa mata hannu cikin rigarta ta jallabiya oversize din da ke jikinta yana kokarin lagudar mata nonuwa ta fiddo masa da hannunsa waje ta matsa ya kuma jawo duwawukanta saitin kayansa ta cikin jallabiyar da ke jikinsa shi jallabiyar sa milik ce ta tafe ce ta kuma kwace jikinta ganin yana nema ya dame ta da rashin imani yes rashin imani mana jiya ya gama laguda mata nonuwa da duwawuka kuma yanzu ya dawo yana nema ya kuma karawa akan najiya bayan ko zama ma da kyar nake yi ga nonuwan ma duk ciwo suke min ta faɗa a ranta ta tashi ta bar ɗakin zuwa falo ya bi ta ta fashe da kuka tana faɗin ni wallahi bacci nake ji da bebanci ba dan ya so ba dole ya kyale ta ta koma bedroom ta kwanta akan carpet yayyai ta kwanta akan bed take dole shi ya kwanta a kan bed din bata jima da kwanciya ba ta lalube bacci mai nauyi yayi awon gaba da ita shi kam Alhaji Saraki shugaban mabukatan duniya gaza yin bacci yayi har wuraren karfe tara kana bacci ya kwashe shi karfe 11:55 da minti ya tashi ya ga tana ta bacci hankali kwance in bedroom yayi wanka a gurguje ya fito ya shirya cikin kananan kayan zaman gida na yan hutu ya fike kitchen ya shirya mata abincin kari jikin sa na rawa ya dauki kayan da ta cire jiya duk da akwai washing mashin amma bai sa a nan ba ya wanke mata da hannayensa ya shanya a igiyar bayan side din inda ba mai zuwa gunse shi kafin ta tashi har kayan sun bushe kasancewar ya busar da su a mashin ya goge su a injin goge kaya ya kai mata bedroom din ya ajiye daidai ta daidai ta tashi ta zuba masa ido da kayan da ya ajiye a gefen bed wato yau ma wankin ya sake min kamar yanda ya rinka min da muka kwanta asibiti ta faɗa a zuciyarta ina wuni anti mai karatu almukuri ana ya gaida ta har da sunkuyawa yanda ya gaisuwar ya bata dariya wai yau kuma ita ce anti da sa ta yi saki ya saki amsawa ya ce sai ta amsa mishi na shi gaisuwar ta amsa kana shi ma ya amsa mata tata ya kara mata godiya da dadin da ta bashi jiya kunya ta rufe almuguri'a ta masa godiyar wankin da ya mata sannan ta ce don Allah kar ya sake yi mata shi hannunsa ba na wahala bane yayi murmushi kawai a yadda ya dauke ta wallahi akan ta ko zai rasa komai nasa ya koma dan wanki da guga wallahi zai iya hakan in dai akan santa ne ranar bai fito bai fita office ba sai da suka yi kusan 2 days nan duk bata kara bari ya taba mata jiki ba sai dai yayi magiya ya gaji dan ta riga ta gama gano sa bai iya testing matan aboki ba yau karfe takwas da minti talatin, suka nufi hanyar dawowa gida shi ma almukuri a ce ta matsa saboda kar lare ta zo ta duba ta bata ganta ba ta je ta gaya wa hajiya uwar ɗakin ta ita kuma ta shiga uku ta kabar sirki don haka ta matsa dole suka dawo yau amma shi can yana so su yi ta rayuwarsu saboda ya fi jin daɗi ko bai latse ta ba zai ganta ya ji daɗi karfin hali barawo da sallama ya so ya tsaya ya mata shopping almukuri'a ta hana shi da kyar ya hannu don yanzu sai kara zama rakumi da aka laiki a gare ta duk ya biya su ce mata shi fa wallahi har ga Allah yanzu ma ya manta da wata saudi a duniyarsa in ba yanzu da suka iso gidan ba ya ga da shi shine ta faɗo masa rai daman shi ya saba da wannan rayuwar da ita ita ma Hajjaju Saude guzuma tuni ta sabar da shi da hakan tana can bedroom tana fama da uban tumbinta dake ta kara haɓaka farashin tattalin arzikinsa na daɗa hauhawa kamar farashin gas yanzu ko step da kyar take iya sakowa saboda ta kuma hauhawa kamar farashin shinkafar gwamnati a Najeriya da tana ɗan motsa jiki a injinan motsa jikinta amma yanzu sam ta daina saboda ta gama gano wahala ne ita ko san ba ta son ta rinka wahalar da kanta ai ko kitsan jikinta da lokokin jikinta sai daɗi sai da hawa suke yi suna kuma haɓaka fashin shafa man bleaching kuma shi ke mulki a kanta a halin yanzu da mayuka ashirin take shafawa na sa haske yanzu ta kara zuwa mayuka hamsin da takwas duk dan ta yi fari saboda munin nata kara munin nata na ta kara bayyanowa kumatu kuwa ai sun zama kamar manya-manyan balambalam din bama ko kanana balambalam kuma ba ma kanana ba irin manyan nan ko gama fakin din kaɗinsa bai ba ta bayan kofar shiga kicin ɗinsa almukuri ta buɗe murfin motar ta fita saboda ta ji yana faɗin wai sai ya taɓa nono za ta fita in yayi fakin sai ta ji sa'ar ya bar motar a buɗe don haka ta buɗe ta fice a guje ya fito yana kwala mata kira amma ina tuni ta nufi ɗakinta Abdul ya girgiza kai kawai ya so ya taɓa nonuwa amma ta kita masa ciki black ai za mu haɗu ne ya faɗa yana nufar faɗinsa tana shiga ɗakinta idanuwan da suka sauka a kanta zaune gefen gadonta nan da nan gabanta ya yanke ya faɗi jikinta ya ɗaurawar tsoro yau na shiga uku almukuri ta faɗa a zuciyarta yayin da zuciyarta ke lugudan dakan turmin dukan dubu-dubu idanuwan da suka waro waje alamar tsoro ya bayyana gareta. daga ina kike ita ce kalmar da ta fito da ta fito daga bakin wanda ke zaune a gefen bed din duhun duhun duhu duhun da ke ɗakin saboda ba ba yalwar haske hasken lab ne shi ya hana ni gano wace ce jikin almukuri ya kara daukar rawa jin tambayar da ta fito daga bakinta duk ta bi ta dabarbarce sai yanzu take kara nadamar biye masa da ta yi suka kwana biyu a can ta rasa dalilin da ya sa zuwa yanzu ba ta iya masa musu Tsure ta larai ta da ido, duk da ba haske amma ita tana ganin ta sosai. Larai ta hango tsoro da razana haɗe da firgici akan fuskarta. Miƙewa ta yi ta nufin makunnin ainihin light ɗin ɗakin, ta kunna haske ya yawaita a ɗakin. Almukuri'a ta kware ta da ido. Ita fa saboda tsabar firgici da gigita ta sha hajiya sau da ce ashe larai ce. Kawai tunaninta da lissafin hankalinta karanto mata hajiya sau da ya rinƙa yi. Ko don ita ce a ranta oho, kuma kire-kire tana gani ta san ba ita bace larai ce. kawai dai tunaninta ne ke can gun sauda sai da ta sauke ajiyar zuciya da bata san da da tun san da hankalinta ya dawo gare ta a lokacin ta fahimci larai ce zuciyarta ta shiga dukan uku uku ba kamar farko ba da zuciyar ke du ke ke dukan ɗari dubu hudu yadda larai ta hango firgici da tashin hankali a tattare da ita ya bata tabbacin ba za ta samu abin da take son sani ba akan abubuwan da ke faruwa kaf kan idanuwanta a game da yarinyar da saraki yanzu haka kwana biyun nan da ta yi ba ta nan duk lare ta ankare kuma tana ganin sadda ta shiga motar Abdul Jalal ya ja suka bar gidan ita kadai ta bar wa kanta wannan abu da ta gani ra'ayul aini labewa dai tana gani ya bude mata mota ta shiga tana hango soyayyar yarinyar a cikin idanuwan yallabai mai gida a ranar da ya bude mata motar ta shiga ta hango tsantsar san yarinyar a cikin idanuwan Abdul Jalal tashin hankali kaf notukan kallare sun kaunce so take ta san me ke wakana tsakanin almukuri'a da saraki domin tana sa musu ido sosai kawai dai ta makanta alkawari ba za a taba jin mutuwar sarki a bakinta ba tun ba ta tabbatar da me ke wakana tsakaninsu ba a halin yanzu tuni tausan yarinyar take yi dole ta ji tausayin ta saboda Saudi ta fi wuta azabar zafi da radadi musamman ma in dai akan mijinta ne za ta iya aikata komai akan mijinta kowa ma ya san da hakan karasawa kusa da ita larai ta yi ta kamo hannunta ta zaunar da ita gefen bed ta juyo da fuskarta ta fuskance ta yayin da kan almukuri ake kasa gani take dazun da sun hada ido da larai za ta fahimci abin da ya faru tsakaninta da saraki larai ta fara magana idanuwanta na kan almukuri ada ta kara kyau sai sheki take fadar ta na glowing saboda ta samu cream na zallar kyau da sabulun wanka mai kyau duk saraki ya siyo mata uwa uba kuma kulawar da sarakin ke bata na musamman ne dole ma ta yi glowing kina ji na yarinya magana nake so mi ki gaya min gaskiya kin ji ko cewar larai almukuri'a ta daga mata kai alamar e amma sai dai aka saranta, ta fahimci kwanton mage larai za ta mata kuma ba za ta saki jiki ba a ankare take tun kafin ta zo gidan an zana mata zance tab ba tare da Larai ta ci gaba da magana ba ta tashi ta nufi kofar ɗakin ta nufi kana ta dawo ta rufe ta dawo ta zauna ta yi luwa da voice ɗinta ta yadda ba mai ji sai ita almukuri a ɗin kawai saboda Larai tsoron ma ɗaga murya take yi don wannan magana da ta fasu ita Larai a jibatin a bakinta gwara ta mutu har lahira shi zai fi mata alkhairi Don Allah 'yar nan ina kika je ne kwana biyu ina ziyartar site din nan naki na ga ban ganki ba ba nan, ba anan kike kwana ba shin ina kika je ne har da kwana larai ta jero mata tambayoyin cikin kwarewa a jinkokof da zallar manafurci, almakuri'a ta ɗago ta kalle ta jin tambayar da take yi mata nan da nan hantar cikinta ta kaɗa da tashin hankali ta yi shiru yayin da gaban take dukan uku uku lare ta fahimci halin da ta shiga tuni nan take ta kara tabbatar da zarginta ta tsare yarinyar da kallon mamaki ki zo har gidan mace ki ta ma mijinta shishigi har kuna fita da mijinta mijin Saudi bala'i ne saboda musiba a matsayin ki na yar aiki ban taba ganin inda aka yi wannan karfin halin ba barawo da sallama miji kuma ba na kowa ba miji na Saudi durum din yaukin ruwan musiba lare ta faɗa a ranta ita da kanta ta shiga tsananin tashin hankali saboda tana hango ma yarinyar wulakanci ne mai tsanani ina kike kwana ne yar nan ki bar ams ki ban amsa ta kin ji ba ba komai ki dauka tamkar ni na haife ki dan ina da kamar ki a gida ni me dasa miki tarbiya ce daga inda iyayenki suka tsaya dana kowa ne bawa kuma sai ya same shi cewar larai da ta yi maganar cikin kwantar da kai ita a dole sai ta ji me ke tafiya kicin almukuri ta faɗa da bebanci ba tare da ta san ma ta faɗi maganar ba kawai ta da kai ce maganar a bazar ta fito zaman su tare zuwa yanzu larai ta fara fahimtar maganganun almukuri'a don haka tana faɗin kicin ta fahimci me take nufi shiru larai ta yi tana nazarin yarinyar ta san karya ta mata tabbas tunda ta ɓoye min akwai wata akasa. kila ma me afkuwa ta afku in ba ma ta afku ba ina suka je na tsawon kwanaki biyu larai ta faɗa a zuciyarta mai cike da nazari ta riga ta fahimci akwai wata a kasa ita kadai ce kuma ta fahimci hakan a kaf gidan ita ma saboda tana ta samu tana ta sa musu ido ne shi yasa ta fahimta a ganin ta kenan ita kadai ce ke sa musu ido wannan shine masifa lare ta faɗa a ranta ba tare da ta san maganar ta fito fili ba almukuri ta dago ta kalle ta jin abin da ta ce masifar me almukuri ta tambaye ta da bebanci masifar da zaki sawa kanki da lafiyarki da kuɗinki lare ta faɗa a ranta amma a bayyane ta wayance ta ce au zancen zuci ne ya bayyana kin ga da muka yi waya da kanwata ne na samu wani mummunar labari da ya faru a kauye wai makociyar kanwata ce ta kona kishiyarta da ranta bayan ta babbaka mata fetur da kista mata ashana. shana nan take ta kone murkus har ta cinye kurmus ba wanda ya karasowa ya cece ta saboda masifar kishiyar tata to ita ce a raina shi yasa kika ji na ce masifa ina cikin jimamin abin ne kwarai da aniya almukuri'a ta tsare ta da ido tana nazarin maganganun da ta gaya mata duk da ita karamar yarinya ce amma sai da ta fahimci maganganun da ta gaya mata kamar ba gaskiya bane akwai abin da ke kulle ga zuciyarta almakuri ta bi ta da ido kawai Lare ta ci gaba da magana cikin kwarewa bayan ta lura kamar yarinyar bata yadda da bata yadda ba ta fahimci yarinyar na da tsananin wayo wallahi dama sai da aka gaya wa matar kafin ta aure shi cewa kishiyar ta bala'i ce kishiyar ta masifa ce amma ta kiji gashi yanzu har abadan a rasa man an karasa mata rayuwa ina dadin Almukuri almukuri tai shiru kamar malam ya ci shirwa ka da yaranta nan ta yarda da labarin larai tuni tunaninta ya juye ta tausayawa ta tausayawa ita ma Allah ya kyauta ya bata lafiya almukuri ta faɗa da bebanci Allah ya kyauta din kawai larai ta ta fahimta ta amshe da amin ai shi yasa bawo shi yace in gemun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa naka ruwa Allah da ya raba mu da mummunar kaddara dan ita ke jan wasu ko kuma daman ajali ne yake kiran hansai oho kin san ajali shi kira yake almukuri'a ta shiga jimami hadi da tausayawa ita hansai din da abin ya same ta larai ta tabe baki hadi da miƙewa bayan ta gama mata jawabi bayan ta gama mata jirwaye mai kama da wanka amma ita almukuri'a bata fahimta ba sai ta sha ko wanka ne ta na soso da sabulu ta fita tas amma fa a bayyane ta ga hakan a zuciyarta tana mai juya wasu kalamai na larai har larai ta isa bakin kofar fita sai kuma ta juyo ta kalli almukuri'a da tafukan jikinta amin da tufafin jikinta Dama da bata nan duk sai da ta bincike ko ina a ɗakin ta ga sabbin akwatuna da kayayyakin da Abdul ya siya wa Almukuri'a hakan ne ya karasa larai a tunane-tunane haɗi da nazarta haɗi da ba a taɓa yin mai aikin da ko kallonta mai gida ya taɓa yi ba a kaf gidan tsawon shekara goma Larai na aiki a gidan don ita jorauce kuma ta san yadda take tafiya da saudi shi yasa ta jima a gida sosai fa Larai ta shiga tunani haɗi da dasa ayar tambaya akan yarinyar da mai gida daman tun zuwan ta gidan ta fahimci gaskiya dole ne akwai wata akasa ki dinga taka tsantsan kina mai tunawa da sharaɗin hajiya momi kada ki bari ta kama ki da wani laifi ko da da ƙwayar zarra ne domin kuwa ba ta da dugon imani a zuciyarta ina mai baki shawarar da ki kiyaye Hajiya Saude domin ita din maciji ce amma fa wallahi dafinta yafi na maciji zafi tana gama faɗar hakan ta juya ta fice a ɗakin yayin da ta bar almukuri a na nazarurruka akan kalamanta tabbas na fahimci dafinta na iya fin na fahimci ta na iya finna maciji a ta faɗa a ranta zuciyarta ta tsinke ta ji jikinta yayi sanyi akan lamarin da ke zaune da ita a gidan anya zan iya zuciyarta ta tambaye kanta yayin da kalaman lare ke juye a kwakwalwarta nan da nan damuwa ta haɗu ta ma zuciyar ta rubdugo Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan daka ta, sai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya ku ta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata shi a kashe na 25 dan Allah ki ya kware karki fushi da ni wallahi ban koshi ba kar ki zo ki hana ni next time dan Allah ba zan saki bata miki rai ba dan Allah ne da yake hakuri ni ban da kowa sai yake ban da yan uwa sai ke ki hakuri please ya ci gaba da watso kalamai still be cikin nutsuwa dan hankalinsa bai gama dawowa gare sa ba almawquri'a ta ji haushinsa ya rufe ta wato ma bai san me mata ba Abdul Jalal ya rinka